Rahim Assalamu alaikum uwa. Barkamu da sake kasancewa a cikin wannan labari namu. Mai suna kuruciyar Minal kashi na arba'in da hudu. Wanda marubuciya Miss Auntie Glabanti ta rubuta. Sai alo suka kalli fuskar ta take suka ja da baya suna faɗin wayo Allah mun shige su. Nafisa ta ce me nake gani haka. Nafisa ta ce wacce ba za ta wuce shekara sha takwas ba, ta ce me nake gani. Me anti bushira ke yi a nan bayan zo muka baro ta a gida ba? Dakata yanzu na gane abinda da Sabiru ke faɗa ɗazu, Allah sarki ashe da gaskiyar shi. Mu koma mintuna kaɗan da suka wuce. Sabir na komawa gida ya iske wannan labarin haka ya ɗan busau, amma bai gansu ba. Cikin tashin hankali ya nufo gidan da yake gadi, domin su taimaka a sanar a gidan rediyo da talabijin da sauransu. A can kuwa Antu Bashira ya ke wa oyoyo sannu da dawowa. Nafisa wato Fina da ke faɗin ka ta rugo a guje saura kiris ta faɗi sanadiyar ƙara motar da ta ji wata budurwa ce ta fito daga ciki tana rufe gashinta da ke kan farin fuskarta tare da gyara tabarau ɗin da ke manna a idanta murmushi ta saki lokacin da ta sanya ƙanwarta nafisa a idananta rufe fina ta turo baki cikin shababa ta magana amma wani hanzari ba gudu ba na kasa saurara balle har na rubuta abinda take faɗi domin ni fa ba kowa nake gani a tsaye ba seminal cikin ƙananan kaya sai dai wannan tafi minala da kirji sannan mai tafi ta gashi da tsayi sauran 'yan gidan ne suka fito suna mata marhaban ana cikin haka sabiru ya shigo duk ya da gumi yana faɗin hajiya wannan baiwar Allah ta gudu daga gida. Wannan baiwar Allah ta gudu daga gida saboda magana ce ta makale masa makogwaro cikin rawan yatsa yake nuna bishira ya ce, ‘yar uwa me kuke yi a nan, sannan ina yaran?’ Wani kallo ka raina min wayo ta mai ta ce ɗan iska me ka kira ni yanzu nan. Waye kai da za ka kira ni ɗan uwa. Baki ya buɗe zai zai ba da amsa amma bai samu dama ba sanadin marin da ta yanke masa mahaifiyarsu ce ta roƙo ta tare da cewa ke bashira baki da hankali ya zaki da ki namiji kuma ya girme ki ba na son rashin tarbiyya a abin da kika koyo a turan kenan to bari mahaifinki ya da za ki ga ikon Allah Hakuri suka ba wa sabiyar wanda ya kasa yin komai yayin da ta yi tsaki ta yi wucewarta. Fadawa ta yi a kujera ta ciro takalmin kafafunta tare da cewa ji wani mafari mara kyau. Wannan wani irin mafari ne, Anti Jalila kanwarta wacce take da shekaru talat. Anti Jalila ƙanwar wacce take da shekaru talatin da biyu mamansu ta ce, Gaskiya bishira kin bani mamaki menene haka, ya zaki mari sabiyar mutumin kirki ga gaskiya Datse ta bishiran ta yi ta hanyar cewa an ti ku yi min uzuri, ku siyo min ice cream ke da fina. kai na ciwo yake ya za mu yi magana an jima. Police ku za ku siyo kar a ba da saƙo ma driver ko wani kazamin. Ta ba baki ta Jalila ta yi kamun ta shiga ɗaki tana faɗin. Aiki ya same ki sannan ta shirya suka fice tare da cewa ‘yarta Shamila wacce take sa su zayya. ta zauna ta saka wa bishira ido idan ta yi wani abu ta sanar mata ita kuwa abin nema ya samu saboda rawar kai gare ta hakuri suka sake bawa Sabiru sanda ya buɗe musu gate ya ce ba komai sannan suka fita suna cikin tattauna halin da ta dawo musu da shi fina ta ce la'antikin ga wata baiwar allah zaune da yarinya a hannu ga za a yi ruwa kuma dai nan ba wajen bara ba ne. Haka kawai anti Jalila ta ji tana son ta tsaya duk da yadda zamanin nan ya ɓaci. Magana suka fara mata amma ta ƙi ta ɗage kanta balle ta kula su. Sai kuka take ana cikin haka ne ya ta dawo. Yanzu ta tana mamaki da aka ce akwai mai kama da ita. Fina ta ce anti zo ki ji. Cikin kunne ta faɗa mata wani abu suka yi ‘yar shawara. Tsugunawa ta yi a gaban Minal ta cikin ga yanzu ruwa za a yi. Da alamu baki da wajen zuwa mai zai hana ki biyo mu. Girgiza kai ta yi tare da cewa ni yanzu ba zan yarda da kowa ba. Ni da yara na ku kai kawai ku ban mu mu mutu. Anti Jalila ta ce wannan wace irin magana ce. Kasa kare shewa ta sanadiyar ruwan da ya tsinke zayya ce ta fara roƙonta. akan su bi su kawai har ruwa kar ruwa ya halaka 'yar uwarta. Ba don Minal ya so ba ta bi su. Yazid kuwa suna cikin tafiya ruwa ya balle abu na farko da ya faɗo masa shine wannan yarinyar. Ganin hankalinsa bai kwanta ba ya sa ya ce, su juya ko da ya koma ya ga wayan makan yana ji yana gani ya hakura. Suna shigowa gida suka sassauko a motar sauri suka shiga ciki saboda ruwa yayin da aka bar fina da Zayya suna ɗauko ledar ice cream shamila na ganin su ta ce momi wallahi kina fita an ta bishira ta saya ya sabir aiki wai goge mata takalma anti dalila ta ce yanzu tana ina ta ce tana ɗakin mama a waje kuma daidai zayya ta juya ta hango wani kamar ta san shi amma ta share ba ta yi magana ba ta ci gaba da yi wa fina hira suna dariya suka shiga ciki. Surutun da Shamila ke yi ne ya tsaya lokacin da ta lura da Minal da ke bayan Jalila. Kallon saman bene ta yi ta kuma kallon Minal sai ta bazama a guje ta sama cikin ake ta buɗe ɗakin mama ta ga bishira a ciki. A cikin ɗakin sai ta koma tana kallon Minal. Ta sake kallon bishira ta kalli Minal kawai sai ta fashi da kuka. wayo umma abinda take kiran mama da shi na shiga uku na haukaci. a tsorace mama da bishira suka yi kanta suna faɗin lafiya nuno minal tai da yatsa aiko minal da bishira suka haɗa ido kallon kurilla suke wa juna yayin da mama ke faɗin ke jalila me nake gani haka murmushi ta yi kafin ta fara faɗa mama yadda aka yi mama ta ce no wanda sabir ya kira bishira da yar uwa ya ɗauka ita ce a shi. Wani tunani ne ya faɗo mata bata karasa zancen ba ta ce ke dakata. Hakan na nufin ita ce wanda ta gudu yake neman ta. Ke Shamila jiki ki kira mana Sabir. Da gudu ta fita a bakin kofa suka yi karo ita da Zayya. Tsaki ta ja kamin. Kamin ta fice Zayya ta bi ta da kallo. Lallai za a yi cakwakiya. Ba ta sanni ba ne kar ta ga nan gidansu ne babu abin da ya dame ni. Wallahi wulaƙanci zan mata kar ta ga gidansu ne. Ganin kallon ya yi yawa ya sa na tambayar ta ko ta san ta ne ta ce a'a. Haka dai Sabir ya shigo ya roƙi afuwarsu sannan aka duba sala inda aka tabbatar tana da rai sai dai a halittar ta fa ba ta juran wahala. Minal da Bishira dai ba su ce wa juna komai ba har dare ya yi suka ci abinci. Minal ta kasa gaskata akwai mai kama da ita yayin da Bishira ke jin haushi ya za a yi ita da take ganin tana da kyau a ta banza gayyar talauci tana kama da ita har ma ta fi ta kyau. Wasu wasa lokaci na tafiya safina har gidan Safina ta hargitsa gidan Yazid baki ɗaya yayin da Sahir ya tafi Cambridge University karatu. Safwan kuwa ya ce a ƙasarsa zai makale babu inda za shi don shi ɗan baba ne. Watanni da lokuta suna ta wucewa bayan shekara shida. da baya-baya yake ja idansa cike fal da tsoro kamar kuliya a lungu kafarsa na mazari don ya san kashinsa ya bushe tunda ya sake ya jefi zayya da bol gefe kuwa 'yan tim ɗinsu ne tsaye suna cika suna batsewa ban shi ta dinga yi tun yana iyo ya daina da alamu ya suma domin ta ke shi yadda take so. Ta juya za ta tafi ogan tim ɗin cikin harshen turanci ya ce, ke kina tunanin kin da ki banza ne? Juyowa ta yi suka haɗa ido cikin ido suka fara nufo juna. Gaba ɗaya ɗaliban da suka taru suna kallo baya-baya suka fara yi, don sun san yau zai yakin duniya na uku a wajen. Naushi ya kawo mata ta kauce carab ta yi ta tare da bashi naushi guda ɗaya. Haka dai ta haɗe su duka su goman ta ba su kashi. Firansifal ne ya zo kan shi ya, ba ta ta lokacin da aka dawo daga wasa. Cikin takunta na maza ta shigo ɗakin taron malamai. Gaba ɗaya sun taro cikin harshen Turanci ta ce malamai sannan ku. sannan ta ɗauke kai. a Ajiyan zuciya Firinsifal Solomon ya sauke tare da cewa zayyana me yasa me yasa ba kya jin magana ko kaɗan kewace irin mata mazaci. Mun baki hutun lokaci mun dakatar da ke. Kuma yana cikin jadawalinki. Kin sani a bisa ka'idar makarantar nan ba a doka da international school ne ta haka mun yanke shawarar za mu mayar da ke ɗaya branch ɗinmu wanda babu musulmai, babu hausawa, babu 'yan ƙasar nan, sai dai 'yan wata ƙasa. Tun da firinsifal ɗin ya fara magana ta saka airfis a kunnenta don haka, ko da ya gama godiya ta yi ta karɓi fefa da ya bata, sannan ta yi ficewarta. Aji ta koma ta zauna a kujerarta wanda ke ƙarshen aji, ta fara shigar baccinta. girgiza kai malamin ya yi kamin ya ci gaba da ba da darasi ko da aka tashi sanda suka fada sai da suka yi fada da shamila akan ta bata musu lokaci zayya bata ce kala ba sanda shamila ta gama zayya ta ce ba na taɓa mata saboda ragwaye ne sannan ta wuce abinta suna dawowa suka samu kowa da kowa a falo barka da zuwa aka musu Mama na zaune a gefen dadi wato Alhaji Mansur mai nasara. Yayin da anti Jalila ke rarar kanwar Shamila wato nana saboda ta yi roƙo. Bishira aka tisa a gaba ake fada akan yadda ta rufe ido sam wai ita sai mai kuɗi za ta aura. Ga yadda take wulaganta talakawa kuma kan matsala ke haifar musu ita da Minal. Ko ina idan Minal ta je neman aiki sai a ce ba ita ba ce ta yi wulaƙanci a waje kaza sai a kore ta domin rantsuwar duk rantsuwar da za ta yi ba a yadda yayin da ita kuma bishira ake cewa an ganta a waje kaza da shiga da mutanen arziki shi ya sa kullum sai sun yi faɗa. Daidai lokacin Minal ta sauko tana sauri ta ce bai bai kowa da kowa ni na fita ina da intabiyu. Alhaji Mansur ne ya ce Minal ni zaki bi ta tawa. Da kin bari na muke anya kin samu aikin nan cikin sauki. Girgiza kai ta yi ta ce no dadi na fi so in sha wahala nemo da kaina zan fi daraja aikin. Murmushi ya ce kuma haka ne kin ci yar uwa taki. Ita ba aikin za a nema mata ba, ko yi mata ba za a yi ba. A Asarar kuɗin karatu kawai ne. Mikewa bishira ta yi tana faɗin da dadi tun da wannan. Me satar kamannin ta zo gidan nan fa ka daina suna, komai aka yi minal minal. Dariya ya ce yaro man kaza ai sai ki aure ko kika, ba sai kin ganta ba ma balle ta baki haushi. Ya faɗa haka yana kallon minal ya ce ya kamata ki samu miji ki sake aure. tunda da a asibiti an ce babu abin da ya sami kwakwalwarki malamai ma sun duba ki an ce babu komai ko akwai abin da kike ji ta ce A. kawai dai idan suna duba ni sai in fara ji na tuna komai da sun gama kuma sai na sake mantawa gashi ko na yi ƙoƙarin faɗa kasawa nake ajiyar zuciya ya ce allah dai ya kyauta fitowa ta sabir na laɓe domin ya tabbatar ba Bashira ba ce don ba ta son ko ganin shi. Bashira ta ce ba ta son ko ganin shi ta yi a cewarta. Ganin ya tabbatar Minal ne ya sa ya zo suka gaggaisa sannan ya fice. Bayan ya mata addu'ar Allah ya bada sa'a. Ba don jima ba sai ga Bishira ta fito ita ma ɓuya a bayan fulawa. Zuciyarsa na luguji. Tuka motar ta take tana sauri don ta yi latti. Motar da ke gabanta ne ba tare da da ba da alama ba aiko suka ci karo da suka ci karo. Iska turzar tare da sakowa ta cika ta yi shi ma ya Yazid fitowa yi. Kunnansa dauke da Bluetooth tare da faɗin zan kira ka cikin harshen larabci sannan ya kashe. Masifa ta fara mashi baka gani ne ya za ka yi muna cikin tafiya, ka tsaya. Ba tare da ya ce komai ba ya nuna mata traffic light. Rufe ido ta yi tare da shafa fuskar ta ta ce ka yi haƙuri ban lura ba ne. Datse ta yi ta hanyar cewa ba ni da lokacin wannan ki. Ki ba ni business card ɗinki cikin harshen larabci don shi ya manta domin waya yake da Jamal lokacin da abin ya faru. Ta ce mene ya sake cewa na ce ki bani katin kasuwancinki ko ba kya jin larabci ne. Sarai ta ji abin da ya ce amma ta san rainin wayo ne kawai irin na mai kuɗi. Yana Najeriya ya ce bai iya Hausa ba, sai ta ce ban iya ba, ba na ji ka gane? Mota ya koma ya ɗauko wayarsa tare da ɗaukan wutanta sannan ya karɓi wayar hannunta ya sa nambar shi ya kira. ta ce kai dalla malam ka bani wayata ko baka ji ni? na ce ka bani wayata mika mata ya eh, still ta larabci ya ce yanzu ina da hotonki ina da baki. zan kira ki mu tattauna kuɗin gyaran post ɗinta ta ɗauko ta ciro fasfot ɗinta ta bashi ta ce ga hotona maza ka goge hoton da ka ɗauka karɓa ya sa a cikin suit din shi sannan ya shige mota kan ta yi magana ya ja abin da saboda an ba su hannu ya ja motar shi. Ta ce kai ka zo ka goge hoton nan tsaki ta ja ta shige mota. Ta duba madubi ta ɗan gyara wuyan hijabinta sai ta gashi man bakinta ne ya ɓaci. Naushin stiyarin ta yi tare da cewa Allah ya haɗa mu ka ga ikon Allah sannan ya wuce. Aiko ta ci interview kuma ta samu aiki a jitimar group department ɗin da Ayush take. da yamma ta dawo gida ta samu an tara a falo kowa ya yi jigun-jigun an kafe zayya da ido zama ta yi tana mai faɗin lafiya letar da aka ba wa zayya aka miko mata ta karanta abin da ke ciki kamar haka takardar sauya makaranta duba da yadda ɗaliba zayya mai nasara ta addabi makaranta saboda rashin cinta. da yadda take faɗa da maza hukumar makaranta ta yanke shawarar mai da ita ɗaya cibiyar mu wanda ke wajen gari kuma makarantar kwana ce maybe za ta yi hankali idan har iyayenta ba su yarda da wannan hukuncin ba to sai dai a gabace mu domin ba mu da wani zaɓi da ya wuce mu kore ta mun gode Miki Haminal ta yi tare da riƙo hannun su suka shiga ɗaki. Daɗi ne ya kama Shamila yau za a daki zayya yayin da cikin ɗaki kuwa minaki. Na fahimce ki domin nima na yi abin da kike yi, yanzu haka yau ɗin nan ma na so inda ki wani amma amma yanzu na girma ba wai ina ƙarfafa miki gwiwa ba ne sai dai ba na son ki dinga taro faɗa amma kuma kar ki zauna a cuce gikin ji Ko ka ta fara yi ta ce momi ni gaskiya a cire ni daga makarantar ba na son rabuwa da ke. Minal ta ce kai damu ni ina ji a jikina alkhairi ne kuma zan dinga ka miki ziyara. Duk ƙarshen wata sannan zan canja miki sabuwar waya. Washe baki ta yi ta ce da gaske Minal ta ce sosai ma kuwa. Na samu aiki yau ihun daɗi ta saka. Shamila da ke ƙasa ta ce yes ƙara. Ƙara mata, Alhaji Mansur ya ce ban san shashanci ba. Zayani ta sauko tana faɗin grandpa. Momi ta samu aiki. Momi ta samu aiki murna aka terminal. Yayin da Antifina da aminiyarta Dina suka ja minal ɗaki cikin kaguwa, suka ce sista wani kamfani ne ta ce a jidimar ne suka ce me? ta ce wa na ji an ce president ɗin kyakkyawa ne. Fina ta ce da amani ce sai dai abin da na karanta. Idan na samu aiki da ƙyar idan zan dinga ganin shi. Minal ta ce ni ma sai aka ce muku ganinsa zan yi ko don shi na je yin aikin. Dariya suka kyakkyale da shi suna ta ba ta labarin ya zai za mu dakata sai nan gaban insha Allah. za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan lari. Ni ne naku kamar kullum Abba Effects nake ce muku bisalam kwana lafiya.